أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يصبحون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sai gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan Ramadan. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. lissafin nasara yau takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu jiya cikin taimakon Allah mun kai ƙarshen suratul ƙasar yau za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul ankabut suratul ankabut Allah ta'ala ya samu dace ana ramma ko zaka tuna mana me Allah me Allah yace a farkon sura bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ahasiban nasu an yutrakuu an yaquluu Amanna wa لا يفتنون الله ما دوكاكين سركي ya fara wannan sura da basmala wanda ita ka'ida ce ta alqur'ani mai girma kowace sura Allah yana bude ta da bismillahir rahmanir rahim in banda suratul tauba suratul tauba ba bude ta da bismillah ba me yasa malamai suka ce saboda nazalar bisai ta sauka ne da takobi ta zo ta yanke alaka tsakanin masu imani da mushrikai gaba daya wannan dalilin da yasa ko da bismillah ba ba ainihin wato bude wannan sura sai Allah madaukakin sarki ya fara da wasu haruffa yace alif lam mim Allah madaukin sarki ya bude wannan sura da harufa guda uku alif da lamun da me da mimu malamai sun ce wannan sura sura ce makiya idan aka ce sura makiya ana nufin nazalat ba'da hijra wato nazalat qabla al-hijra. an saukar da ita kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina saboda wajen gane sura makiyya ce ko madaniya ba ana la'akari da makanin nuzul bane ana amfani ne da zamanin nuzul ba ina sura ta sauka ba yaushe ta sauka idan sanda sura ta sauka annabi kamin ya hijira daga Makka zuwa Madina wannan sura ta ce mata makiyya idan bayan annabi ya yi hijira ya dawo madina ne ta sauka bayan hijira sai a ce mata madaniya wannan ne yasa surorin qur'ani suka zama daga makiya sai me sai madaniya ba dan haka ba da an samu sunayen da yawa wataƙila annabi ya ce ta'im an saukar da wasu ayoyi da sura kun ga idan wurin da aka saukar za a kalla sai a ce mata me da'ifiya to babu da'ifiya abinda ake la'akari da shi kawai hijira da a ce bayan an yi hijira wani dalili ya kawo annabi makka sai aka sauko mashi da sura yana cikin garin makka wannan sura ba za a ce mata makiya ba tun da dai bayan hijira ne ta zama me tana nan a matsayin ta na madariya ina fata an gane wannan malamai suka ce wannan sura tana da ayoyi sittin da tara, wannan sura malamai sun ce an saukar da ita ne bayan an saukar da suratul rum bayan an saukar da suratul rum sannan sai aka saukar da suratul ankabut to amma wajen rubuta ta a cikin Musa ba cikin alqur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi shi yake nuna kowace sura ina za a saka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an sa wannan sura bayan suratul qasas idan ka dubi tartibus suwar daga suratul qasas sai wata sura sai suratul ankabut me yasa aka sa wannan sura ta biyo bayan suratul ankabut malamai suka ce saboda manasaba da take tsakanin surar da suratul ankabut akwai alaƙoƙi kaman guda biyar da ke tsakanin wannan sura suratul rum da wata sura da ainihin suratul ankabut wasu ne alaƙoƙin malamai suka ce alaƙa ta farko da ke tsakanin suratul rum wato suratul ankabut da suratul qasas wato sura da ta gabata alaka ta farko da ke tsakanin su a cikin suratul qasas da muka karanta an ba da labarin fir'auna da yadda ya ta'azabtar da jama'ar annabi Musa ya ta'azabtar da bani Isra'ila Allah ya jarrabi bani Isra'ila da azaba ta fir'auna amma suka yi hakuri har Allah ya halakar da fir'auna ya tsiratar da su to ita ma wannan surar Allah yana lallakin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malamai suka ce ayoyi na farkon surar daga farkon surar zuwa wala ya'lamanna almunafiqin su an saukar da su kamin hijira ne shi yasa za ku ga suna lallashin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su yi haƙuri da jarabawar da Allah ya sa su a cikin kafirai suna azabtar da su malamai suka ce shi yasa aka fara da suratul qasas a nuna wa sahabbai annabi Musa ma an azabtar da jama'a ta sun yi haƙuri to su ma sahabbai ya kamata su yi me ya kamata su yi haƙuri malamai suka ce alaka ta biyu da ke tsakanin suratul qasas da ainihin wato suratul ankabut a cikin suratul qasas an ambaci tarihin wato karuna to haka har yanzu a cikin suratul ankabut idan muka je can gaba za mu ga inda Allah madaukin sarki ya ambaci wa ya ambaci ƙarona, wannan shine alaka ta biyu dake tsakanin surorin alaka ta uku suratul qasas da muka gama ta yi magana kan tauhidi ta jaddada shi ta yi kata kata da abubuwan da ake bauta koma bayan Allah to ita ma wannan sura ta kabu da zamu shiga zamu ga inda take magana akan me magana akan tauhidi da muhimmancin sa da kuma nuna kaskancin waɗanda ake bauta koma bayan Allah inda har Allah madaukin sarki ya siffanta su da gidan gizo-gizo za mu samu a cikin surarin Allah ya yadda. alaka ta hudu da ke tsakanin suratul ƙasar da suratul ankabut wanda ya sa annabi ya sa a sa wannan sura ta biyo bayan suratul ƙasar wato shi ne a cikin suratul ƙasar an ambaci hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani har yake cewa innal ladzi farada alaykal qur'ana laraduka ila ma'ad mun karanta wannan ayar jiya to a cikin suratul ankabut nan ma za a ga yadda aka yi bayanin hijirar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah madaukin sarki yake cewa ya ku bayina inna ardi wasi'a kasa ta mai yalwa saboda haka kuna yin hijira gangara zai kawo ya ibadiyal ladina amanu in أرضي واسعة فإياي فاعبدون تو wannan ayar ta nuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an matsa musu lamba to kasar Allah tana da yalwa su tattare ina su ina su yi me su yi hijira su yi hijira daga Makka su koma ina su koma zuwa Madina wato kaga akwai alakar maganar hijira a waccan sura a wannan sura ma akwai maganar hijira malamai suka ce alaka ta biyar al'umma guda biyu ne Allah ya halakar da su da ruwa wato akwai jama'ar annabi Nuhu da suka saba wa Allah madaukakin sarki da me aka halakar da su da ruwa aka halakar da su to haka fir'auna da jama'arsa da Allah ya tashi halakar da su da me aka halakar da su da ruwa to wayannan al'umma guda biyu da aka halakar da ruwa sai aka bada labarin ɗaya al'ummar shine fir'auna da jama'arsa a cikin suratul qasas ɗaya al'ummar kuma jama'ar annabi Nuhu da aka halakar da su da ruwa sai aka bada labarin su a cikin suratul ankabut hmm. to saboda wayannan alaƙoƙi guda biyar da ke tsakanin wayannan surori guda biyu shi yasa a tartib na surul Qur'an sai aka sa